na gaji da zagi na gaji da dajewa na gaji da tunan da ake da yi mun wulakanci da ake a garin nan yau kan kat yau kurin bus sai kin fito min da wanda yake so to kai ta isa ka faɗa mai gida aikin gidan nan tun da ta da birni ta ta aiki kike yi da na wuce nuna na ke ana yan yan yan fito min da wanda yake so to baban sha zan fidda miji tunda ta ce insha Allah za ta fito da miji ai sai a zuba mata ido a bata kwana biyu ne insha Allah eh in Allah ya yadda kuma kaga shine gaba insha Allah ta Allah da annabi dan akwai tabaka babu wallahi har ga zuci ya har ga zuci to kallo ni wallahi billahi lazi alquran sun aradu billahi da zai to mai gida harin ya ka tsaya kana yin wannan ruwa ai ta san kama ai karo da kai ba daɗi namiji ma bai kwashe ba balle wani banza a wannan mace a mai gida ba ta sati dai mai rai ai ka san amma ta sati ko sentimental za a yi nan sati ya yawa ni dai dukkan mace mai gida an ba ta iya mi a girki ba in eh, sai dai ki je gida ki kada musu katta kafura matar da ta iya girki ko a gidan mijinta take da tsafta take da ado take da girki sunanta sarauniya ran girkin ta a ci ana lashe hannu ke ko abokanai sun zo sai dai idan an fita da tuwo kofar gida a ci tuwon ki da miyan wata a jiyo miki miyan ki kin kada musu katta kafura karyan ma da yan binnin suke yi eh a royal ne zuwa daba zuwa tahir ina ka je ka a'a ina ne na kuma an gayyata ta na gani Allah Allah kuwa ai masu kuɗi suna kuka da wannan abu da ake nuna yaran su <laughs> ana nuna yaran su ah, mai gida mai gida kai mai gida ya ji zan yi da karambara ba mai gida da Allah dan annabin ka wallahi tallahi to bayan ma mu duk gidan da za mu yi gidan uban mu ne tsaya tsaya amma gida da Allah miyan taushe mai gida yau da Allah a ci miyan taushe wannan ko yar banda ga kawai kika gaba ɗaya daga mai haihuwa biyu sai mai haihuwa ɗaya ita ka je ba ta biyo sahun mu ba a'a ke ta yo ni ta mm. me a ke din ma da Allah da annaba aka bani ke to ke tashi ki shiga na tafi ni ne za baka ce annabi haka dan Allah jama'a ku ji ku dube ni ku kalle ni dan Allah ta ina dan Allah ta ina na gajiya sai dai rashin tsawo ba za a gane ni a tsaye ba ba a gane durƙuso na ba shikenan matsala ta